Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba Ku da jama'a tambaya ni ke da Ku da jama'a tambaya ni ke da Kasashen da basu kai Najeriya ba ma sun yi tunda aka kafa mulkin Najeriya ya zo hannunmu daga mulkin Bature mata suke neman waɗannan 'yanci. Da yawan maza suna ganin koke mu da muka kai suna gani idan ar an amince mana suna gan tamkar kaban mata za su kwace mulkin Najeriya ne. Masu saurare, Assalamu alaikum, barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Burin mata a Najeriya na samun kaso 35 na guraben siyasa ya gamu da cikas. bayan da Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya ta yi fitali da kudirin a farkon wannan watan. Lamarin ya harzika mata suka gudanar da zanga-zangar lumana da kuma lasar takobin ci gaba da tada kayar baya har sai haƙasa ta cimma ruwa. Batun da za mu haska fitila kenan a yau. Wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranci zaman tattaunawa da wasu mata ta kuma fara da bayyana bukatar da matan suka gabatar a gaban majalisa. Suna son a basu kujeru na musamman da za su iya tsayawa takara a majalisun kasar da na tarayya da na jihohi. akwai batun 'yancin zama 'yar ƙasa a sakamakon aure da kuma batun a ba su kashi 35 cikin 100 na mukamai waɗannan bukatun suna kunshe ne a ƙudurori biyar wato doka ta 35 36, 37, 38 da kuma ta 68. Dokar farko ƙudurin samar da kujeru na musamman ga mata a majalisar dokokin ƙasa da kuma majalisun jihohi. Ƙudurin doka don faɗaɗa iyakar zama ɗan ƙasa ta ta hanyar rajista. ƙudurin doka don samar da matakan tabbatar da mata a harkokin gudanarwar jam'iyyun siyasa ƙudurin doka don samar da sharaɗin cancantar zama ɗan asalin jiha a najeriya da ƙudurin doka na ba mata kaso a majalisar zartarwa ta tarayya da na jihohi ko kujerun ministoci da kwamishinoni waɗannan su ne ƙudurorin da majalisar ƙasa ta yi watsi da su amma majalisar wakilai ta dawo ta ce nan gaba kaɗan za ta sake duba wasu ƙudurori guda uku a cikin guda biyar ɗin kuma shi kakakin majalisar wakilai femi bajabiya mila ya yi alkawarin zai yi tuntuɓa da 'yan majalisar dattawa domin su amince da waɗannan ƙudurorin guda uku to a yau ina tare da mata uku akwai tsohuwar ministar harkokin mata ta Najeriya Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba mai riga da Balaraba Abdullahi da su za mu tattauna akan wannan batun. Barin fara da ke tsohuwar ministar harkokin mata Hajiya Aisha Ismail. Wai me yasa duk shekarun nan ba ku nemi wa'annan 'yanci ba sai yanzu? Jama'a Assalamu alaikum. Ba haka ba ne ba wai bu mu nemi wannan yanci ba. Tun da aka kafa mulkin najeriya ya zo hannunmu daga mulkin bature mata suke neman waɗannan 'yanci na tabbata za ki tuna labarin su fumilayo ransom kuti za ki ji labarin su gambasawa ba sun nemi waɗannan matsayoyi a lokacin a gwamnatocin da suka zo bayan mulkin mallaka ba a ji su ba ni kaina na tuna lokacin da nake rike da national commission for women sannan bai zama ministry ba a lokacin abacha ya yi kokari ya yi wannan gyaran kundin nan na najeriya kuma sai da muka yi tafiya ta kilomita wajen biyar mu iso da kafa don mu nuna musu da yawan mu muka cika abuja ba su yi ba sannan lokacin baban gida suka fara kokarin gyara shi ma muka yi aka yi kokari lauyoyin najeriya mata na tuna gaba ɗayansu suka zo har sai da suka ce za su fita daga cikin harkan idan ba a saka waɗannan neman matsayin ba amma ba su yi ba kuma na tuna lokacin da nake rike da ministry din mata shi ma an yi wannan kudirin ba su yi ba babban abin zafi shine mazan nan su ne shugabannin najeriya su suke jewa su ɗauko abin da suka san ba za su yi shi ba su suke rike da mulki kuma su suka je suka saka hannu a wannan doka ta majalisar ɗinkin duniya na cewa za su ba mata daga copenhagen aka ce ko sha biyar nairobi ashirin da biyar beijing talatin da biyar ai Amerika da ta ma hannu ai ba wani abu da bature yake cewa ratification ba idan ka sa dokan duniya a kasa hannu kana da niyya amma idan kai ratification yadda bature yake ci to ya zama dokan nan ga lauya a gabanmu a kanka kuma ina so in sanar da ku cewa dokan yara ta duniya Janaral Buhari yana shugaban kasashe shi mana hannu na United Nations Child Rights Act. Shi kuma General Babangida yana shugaban kasa sannan shi ma president din yake eh, president Najeriya shi ya rantama mana hannu kuma ya ratification na SIDO. ne dokan duniya da aka tsatsara abubuwan da ya kamata a ba mata. Ai ba yau aka fara ba. Kuma ya kamata a ce ma an fara yi musu tsanani na duniya saboda bayan sun yi sun sa hannu sun yi ratification sai suka koma akwai abin da ita majalisar ɗinkin duniya take kira optional protocol wanda yake idan baka yi ba za a iya sa maka takunkumi ya sun ramta da hannu duka za ta gaya muku kuma duk wannan lokacin ana bin su ana bin su mata za mu je assembly za a yi magana da su za a yi menene za mu yi hayaniya duka amma a yau wai 2022 'yan majalisar Najeriya. Wai su zauna, to wannan ma talatin da biyar ɗin ya kamata yaushe ne Nairobi, a ya kusa shekara ashirin. Lokacin ne ya kamata a ce mun kai wannan matsayi. So babu mu nema ba ne duk ko da yaushe mu ne nema. Amma a kullum aka zo zancen ɗaya ne kawai. Ba su yadda cewa mu partners. Mm. Ba su yadda ba ne. ba kwa ganin hajji aisha ismail ba kwa ganin cewa kila wa'annan ƙudurorin naku abubuwa ne masu wuya a aiwatar da su ba su da wani wuya saboda ƙasashen da su kai Najeriya ba masu yi lokacin da muka fara zuwa akwai duk shekara ƙasashen duniya za su zauna ana kallo a majalisar ɗinkin duniya wasu ƙudurori da ake kiransu Nairobi forward looking strategies kullum ake yi babu abin da ba a sawa a sannan na tuna Namibia da garsan da suka samu eh, yanci kafin a zo kan bayan an wuce nairobi da shekara biyar sai da suka mai da 'yan majalisansu hamsin hamsin wato kashi hamsin mata kashi hamsin maza daga sannan kasarsu ta samu lafiya daga sannan tattalin arzikinsu ya samu ya farfado daga sannan aka fara samun aƙida wacce ya kamata za ta yi amfani dan adam ba aƙidan shirme da muke ciki to aikin ga lokacin ya yi tsawo sai ki rika tunani me yasa za ka rika ɗaukan wuka kana cakawa cikinka in sun yi wannan hanyar da za ku ɗauka ku tabbatar wa burinku na ci gaba shine wannan barin tambaye barista hassana ayuba mai riga akwai waɗanda ke ganin kaman idan aka ba ku ko mata waɗannan abubuwa da kuka yi bukata an fita daga demokradiyya ya kike kallon shi eh wannan tambayan haka yake da yawan maza suna ganin koke mu da muka kai suna gani idan ar an amince mana suna gan tamkar kaban mata za su kwace mulkin najeriya ne wayanda suke majalisa ai sun taba faɗi suka ce in aka bar mata sun yawa a cikin majalisa wata rana fa a tako su ɗin ba za su samu gurin zama ba saboda haka kara bar mata amma ni kuma sai ina gani ba haka bane mace Allah ya yi ta ne don ta yi taimako Allah ya yi ta ne ta bada shawara mai kyau inda zai ɓaci in mace na nan takan tattaro hankalin mutane ne guri guda takan gaya ma mutane in aka yi haka fa ba daidai bane ai mu bi wannan hanya muka bi wannan hanyar za a samu gyara amma kuma sai ya zamana cewa a Najeriya ba a duban shi haka to tambayar da zan yi shine su wane ne wanda suke fitowa su yi zabe a kasan mata ne da yara mu ne muke ingiza ‘ya'yanmu su fito su yi zabe mu ne rana ke da karuwa na bugawa a gurin zabe to tun ba an ce mu kukanmu ba za a ji kukan mu a najeriya ba mu sai mu bar maza su yi zaben Najeriya mu gani mu kuma za mu zauna gida kuma za mu ce ma mu kar su fito sai maza su yi su taka rawan gani mu gani domin tamkar su 'yan majalisar nan suna ganin kaban mata sun zo za su kwace musu yanci kuma ba haka bane abin da suke jin tsoro sai su sha mamaki kuma ba haka ya faru ba To me doka ta tanada ne a game da mata shin a dokokin ƙasar nan akwai inda aka ce a bada kamar yadda hajiya Aisha ta kawo misali da ƙasar Namibia ko? To akwai inda aka ce e ya kamata a yi wa mata kaza a dokokin ƙasa? To sai ku biyo mu a shirin mako mai zuwa domin jin amsar wannan tambayar. Kafin nan a madadin bakin namu tsohon ministan mata Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba mai riga. da kuma 'yan gwagwarmaya Balaraba Abdullahi sai jagorar tattaunawa Yamma Madina Dauda da kuma Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsa duka alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke.